وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله in sha Allah za mu dora darasin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ma'ida satin da ya wuce mun kwana ƙarshen aya ta 15 haka ne ko bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yayi game da yadda kafirai suke tsangwaman mu'minai akan sun yi imani da Allah wannan kiyayyar da suke yi da waɗanda suka yi imani da Allah wannan kiyayya da suke yi da musulmai wannan izgili da suke yi da addini wannan izgili da suke yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsalar shine saboda addini ba da su yi gaba da kai don kai kai Ibrahim ko kai Musa bane ba amma da su yi gaba da kai ne saboda kare da addini matsalar addininka dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta maimaita mana haɗarinsu da kuma gargaɗinmu da kar mu riƙe su aminai kar mu riƙe su majibantanmu shi ne haɗarinsu a kan addininmu shi ne mafi girma iya babbar bukatar su sarba mu da addini iya babbar bukatar su su ga babu addini a hannunka waddu takfuru na kama kafaru fatakununa sawa Allah yake suna da tsananin buri ku kafirce ma Allah kamar yadda suka kafirce ma Allah ku dawo kwabo da kwabo insha Allah wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u Allah yake ba za su gushe ba suna taya kanku suna taya kanku ta kowace finka Allah yake har sai sun ga sun mai da koruwa ma'ana sun mai da kuka kafirai matukar sun samu dama ba za su gushe ba suna wannan ba za su gushe kai kuma mafi tsadan abin da Allah ya maka na ni'ima shine addini mafi tsadan abin da ubangiji ya baka a rayuwa shine addini duk ni'imar da ka ganta tattare da kai ni'imar ba ta kai ni'imar addini ko sana'ar ka ce ta yau da gobe ko aikinka ne na yau da gobe da kake cin abinci da shi wadda ya tashi zai raba ka da wannan sana'ar ko aikin ai makiyinka ne ina wadda kuma zai raba ka da addininka ina wadda zai raba ka da ubangijinka ya raba ka da annabinka ya raba ka da alkur'aninka jama'a muna fahimta saboda ka mafi girman haɗarinsu. duk inda Allah ya ambata sai ya ce maganan addininku maganan addininku maganan addininku maganan addininku kuma Allah ya bamu wata ƙa'ida ƙa'ida idan har baka sake addini ba ubangiji ce ba za su taɓa yadda da kai ba dama matsalar addininka in kuma baka sake addini ba in baka sake addini ba ba da su taɓa yarda da kai ba wannan tarba an kal yahudu walan nasara النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم على الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الله يتي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى Allah ya ce Yahudawa da Nasara ba za su taɓa yadda da kai ba su gamsu da kai kai nasu ne suna tare da kai Allah ce ba za su taɓa yarda da kai ba hatta tattabi'a millatahum Allah ya ka bi ina musu iya ka'idar duk wani bayanin da wani ya maka duk wani abu da ka fahimta ba haka ba abin da ka fahimta kuskure in kuma ka ga sun yadda da kai to ka sake addini don kana sallah wannan ba shi bane matsalar amma dai yanzu tsarin rayuwarka aqidar ka manufofinka akan nasu kake ai shi ko annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka yi mishi tai wa in ka dula yabtinunaka anil ladhi awhayna ilayka لتفتري علينا غيره وإذا buga أبوك خليلا ai ba ce mishi suka yi muhammadu kabar sallah ba su ce mishi bar azumi ba wani abu suka shigo da shi a shigo da shi cikin addini suka ce muna da lati muna da uzza muna da manata muna da waɗansu ranaku da muka keɓance su domin gumakanmu me zai hana mu dinga musharaka da kai a wayannan ranakun Allah ya ce inda ka yarda latta ka zuga kalila Allah ce da sun rike ka masoyi na ƙarshe jama'a mu walan tarda ankal yahudu walan nasara Allah ya ce yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba hatta tattabi a millatahum har sai ka bi addininsu da tsarinsu Allah sai ce kulka gaya musu inna hudallahi huwal huda Allah ce shiriyar Allah ita ce shirya. tsarin Allah shine tsari wala inista a ahwa'ahu Allah ce idan ka yadda ka bi soye-soyen zuciyarsu domin duk tsare tsarensu an gina shi ne akan son zuciya kul inna hudallahi huwa alhuda Allah yace shiriyar da na dora ka a kanta Allah yace ita ce shiriya ta gaskiya ita ce za ta taimake ka a duniya ita ce za ta taimake ka a lahira sai ce wala in ba ta ahwa'ahum amma in ka bar wannan ka bi son zuciyarsu ubangiji sai ya kira tsarin su son zuciya saboda an gina shi ne akan son zuciya an gina shi ne akan son zuciya jama'a mun fahimta shi yasa musulunci yana daga cikin abinda zai tabbatar maka da wannan addinin Allah ne ya tsara shi yadda ubangiji ya tsara hukunce-hukuncen musulunci duk wani hukunci in na son zuciya ne duk wani hukunci in na son zuciya ne za ka gan shi baibai yana amfanar waɗansu ne yana danne waɗansu ka duba hukunce-hukuncen shari'a shi ya sa duk yadda ka ji malami ya yi wa'azi wai ya taɓa abin da kake yi shi ma akwai ayoyinsa inda son zuciya ne su sai su sha jama'a mun fahimta duk yadda ka ga wa'azi ya yi zafi akan masu satan kuɗin gwamnati a'a akan mazinata a'a akan yan fashi da makami a'a akan yan siyasan da babu ruwansu da addini ko addini baya gabansu haka ayoyi suke akan malaman da suka ki Allah to idan da wani tsari ne na son zuciya ai akwai wanda zai sha jama'a mun fahimta sai ka ji Allah yana cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وأن سكي بوي ما لمن دا سكي بوي أبن دا مكسوكر نشريا دا بياني ومتاني الله يقول من سوكر دا آيوي أما متاني بياني من سوكر دا شريا أما متاني بياني a nuna musu abinda zai zama musu alkhairin duniya da lahira Allah ce sai waɗansu suka ɓoye to waɗanda suka ɓoyen innal ladina yaktumuna ma anzalna min bayyana wal guda min ba'di ma na lin-nasi fil bayan mun ma mutane bayani a littafi daki daki irin wannan masu ɓoyewan ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumullahu Allah ya ce Allah ya tsine musu albarka wa yal'anuhumul masu la'anta tun daga mala'iku har bayan Allah Allah ke sun tsine waɗannan malamin albarka ina su ma akwai masu zafi a kansu innal ladina yaktumuna ma anzala Allah min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya saukar a cikin littafi ga inda aya sai sai a noke a yi kwaskwari ma a gyara bayani amma me suke nema da ɓoye gaskiya Allah ya ce wa yashtaru na bihi tsamanin kalila suna so su ci abinci ta wannan hanya ulaika Allah ya ce irin waɗannan malaman ma ya akuluna fi butunihim illa nar Allah ya ce duk abin da suka ci wuta suka ci wala yukallimuhum Allah yawmal qiyama Ranar alqiyama Allah ba zai magana da waɗannan miyagun malamai ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ya musu afuwa a kan su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi ina jama'a mun to wannan na nuna cewa alkur'ani tsari ne na ta kowane bangare an taba shi yasa yadda ka ji a yi wa'azi a mata su bi maza a su yi kaza su yi kaza kai sai ka ga kamar ayoyin an danne ko hadisan sun danne mata ne in aka juyo bangaren maza ma haka ne saboda ka musulunci haka ba wani wadda zai ce wai shi an gata ne ayoyin shi wanke suke sai wanda ya yi imani da ayyukan to shi ne Allah yake wala in ka ba ta hawa hun in ka bi soye zuciyar zuciyarsu to duk wani tsari in ba na Allah ba sai ka samu akwai son zuciya a cikin to Allah yake ba za su yarda da kai ba har sai ka bi tsarin addinarsu sai ka bi tsarin addinarsu Allah ya tsare mu da kafirci bayan imani za mu tashi a farkon ayatar 61 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce وإذا جاءوكم قالوا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون نعم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحمار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ya Allah ما كانوا يصنعون الله من أوكيكين سركي يتشي ومنظم الله صلى wa sallam ga وسلم جاء الأمة وإذا جاءوكم Allah ya ce idan sun zo gare ku ba muna magana a kan Yahudawa ba yadda idan an kira sallah suke isgili da sallah yadda suke walakanta alamomin addinin Allah yadda suke cutar da waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce to ai waɗanda suka fi sharri su ne waɗanda Allah ya la'ance su ya mai da su birrai da alal waɗanda suka yi bautan ɗabutu Allah ta yace wa idza uku, to waɗannan yahudawa idan suka zo muku Allah ya ce ƙalu sai su ce amanna mun yi imani da ba nau'i na munafirci ba kenan wa qad dakalu bil kufri wa hum qad kharaju min qad kharaju bi Allah ya ce sun shiga wajen ku da kafirci Allah ya ce kuma da kafircin su suka fita idan suka haɗu da musulmai sai sai musu ai abin da kuke kan nan gaskiya ne mu ma mun amince mun ba da gaskiya ce wannan na ɗaya daga cikin sifa mafi muni na bai hudi wani za ja Allah ce idan sun zo gare ku qalu amanna sai su ce mun yi imani mu ma wa kad dakhalu bil kufri alhalin lokacin da za su shigo gare ku da kafircin su suke shiga wa hum kad kharaju bi Allah ce kuma in za su fita da kafircin su suke fita kun ga abin da yake bakin su ne ya saba da abin da yake zuciyarsu amma da kafircin su suka zo gare ku da kafircin su suka fita jama'a mun fahimta كان سورة سورة آل imran ها أنتم ولا tuhibbunahum ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الأولين قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور الله يسي ها أنتم أولئي تحبونهم Allah ya ce gashi ku musulmai kuna son su ma'ana ba ku damu da ku cutar da su ba ba ku damu da ku zauna da su ba ba ku damu ku ba su waje su zauna ba wala kuma. Allah ya ce amma su kuma ba su son Alƙur'ani babban kundi ha antum ula'i tuhibbunahum Allah yake kuka kunan musulmai Allah yake kuna son mutanen nan kuna daga musu kafa babu ruwan ku da su ba ku damu da ku cutar da su ba wala yuhibbunakum Allah yake amma ba su son ba su son ku ba su son wa tu'minuna bil kitabi kullihi Allah yake gashi kuma kun yi imani da dukkan littafai ba za ku zagi annabin su ba ba za ku zagi littafin su ba ba za ku musguna musu ba Allah yake amma duk da haka Allah yake ba su son wa iza da hukum qalu amanna Allah ya amma in sun gamu da ku sai su ce muku sun yi imani wa iza khalau idan sun keɓanta abdu alaikumul anamira min alghaidi sai sun ciza yafa Allah ya saboda takaicin ba su ga bayan ku Allah ya sai sun ciza yatsa lokacin da suka gamu da ku daban kasan wannan yana ɗaya daga cikin abinda al'ummar musulmai har yau suka gagar fahimtar su ana ce mishi algasmul fikiri din ba sai ce akbar min algasmul akari yadda yahudu suke yaƙar mu ta hanyar tunaninmu a yaƙe ka ta hanyar canza maka tunani din ba haɗarinsa ya fi a zo da dakaru da sojoji a yaƙe ka har yanzu su mutanenmu yanzu inda mutum zai zo da kayan sayarwa ya baza ya sayar musu da arha to shi mutumin kirki ne wasu sukan fahimci makiyinsu kawai shi ne wanda ya zo gaba da gaba ya nuna musu iyayya amma ba su iya gane makiyinsu wanda ya zo musu da taimako ko tallafi jama'a mun fahimta ka duba yadda ake yakar tunanin mutanenmu irin halin da yau suka samu kansu a ciki ka je ka zauna a matsayin asami yau ka yi tunani hatta ra'ayyuka da kake da su ababen da kake so da ababen da baka so idan ka lissafa ka bi su ɗaya za ka samu kusan kaso biyu cikin uku kai ma baka san yaya suka zama maka ra'ayi ba sa maka wannan ra'ayin aka yi ba naka bane ba na uwarka bane ba na uwanka bane sannan ka lura kuma da abin da zai amfane ka wadda kai kai yanzu da kake rayuwa a nan zai amfane ka duk an cire maka wannan abin a cikin tunaninka to su haka suke yakar mutane suna da shiri na musamman ta yaya za su canza muku tunani saboda haka sai ka samu yau kana tarbiyyar ɗanka kana renon ɗanka kana tattalin ɗanka amma irin tarbiyyar da kake ma ɗankan ba zai amfani yayanka ba ba zai amfani ƙaninka ba ba zai amfani babanka ba ba zai amfani ƙanwarka ko yarka ba rayuwarsa hidima ne masu ka je ka duba da shi. yanzu tarbiyyar da kake ma ɗanka ka taɓa zama da shi ka nishi magana akan babbaninsa ko kawunansa ko al'ummarsa ko anguwarsa duk tunanin da kuke bashi tunani ne wadda ba al'ummarsa ce za ta more shi ba yau ka yi tunani duk girman najeriya baka da wani yaren da kake sha'awa ɗan ka yi koya ko kyauta za a koya mishi duk yaren da kake sha'awa ya koya ba yaren ƙasar ka bace duk ƙasar nan babu yare guda ɗaya da kake sha'awar ko kyauta za a koya ma ɗanka a koya mishi ba ka so dube maka ba ka yi tunanin yaya aka yi aka canza ma wannan tunanin duk wani yadi da zai burge ka duk ƙasar nan ba wani yadi da kai yake baka sha'awa duk yadin da yake burge ka ba ɗan kasan ku bane yaya aka yi ka samu wannan tunanin babu wani mutum a kasar ku da yake burge ka wai kake sha'awan shi ka kwaikwaye shi duk waɗanda suke burge ka ba sa cikin kasan ku jama'a mun fahimta ka je ka zauna ka yi nazari yaya aka yi to ka zama haka jama'a muna fahimta suna da tsare-tsare na yadda wasu za ka yi wa hidima kuma ɗari bisa ɗari mutane suna ta shiga saboda ka za a zo a wayi gari ɗanka ɗanka a tarbiyyar da ka mishi kai ma da zai amfane ka ba kai ma baka mai tarbiyyar da zai amfane ka ba duk hidimar da kake yi saboda ka al'ummarka ba ta da wani abu da za ta amfana daga shi al'ummar da za ta amfane shi ba su tare da kai jama'a mun fahimta saboda ka duk wani abu yau an waye gari ko menene aka daga in aka ce a kasan ka aka yi abun bai burge ka duk abun da za a daga ya burge ka ba dan kasan ka bane kai kana kana tsammanin a banza ka samu wannan tunanin kuma wanda yake da wayewa zai zama haka ba zai zama haka ba kar kuma ka ɗauka wai akan addini kawai hatta akan rayuwa wannan lalacewar da al'umma ta yi an ƙi a bar al'umman ne ta je tudun mun duk wadda zai samu tunani ko hasashe ko wani yunkuri na ci gaban al'umman sai an ga gabayansa ita al'ummar haka take ka dubi yadda rayuwar al'ummar mu yake kara zube za ka ji mutane suna maganar kishin al'umma kishin al'umma amma ka kalli rayuwarsu ka kalli rayuwarsu yanzu ga taron mun nan duk taron mun nan ba wanda zai sha ruwa illa man rahimallah idan ya sha fiyo watan ya dauki ledan ya je jefa ta a dosbin inda yake zaune a nan zai jefar da ledan su haka suke a kasashen su wadda ya waye zai haka idan aka tashi za a iya cika fikar da ledan fiye wata kowa inda ya sha a nan ziyarar to kai wayayye yanzu ka so a ce garinka yana cike da kazanta akwai wayewa a ciki to ba a wajen karatu ko a wajen aiki ba a ɗakin zama haka yake yawu ne zai gunsa a bakinsa ko ita matar da kanta ta gunsa yawun a bakinta yin ta ɗan lalle kawo na ɗan lungu ya ta so akwai wayewa a nan haka ne a bakin gadonsa in ya dan leka inda zai tofa yawon kawai zai tofa a wajen wadda yake zubar da yawo a ɗakinsa za a gyara anguwa da shi za a gyara gari da shi garin zai ci gaba da wannan mutumin saboda haka hatta abin da zai amfane mu a duniyar mu an dishashe mana tunanin mu an dishashe mana tunaninmu, kowa in kaga yana zazzare ido to akan kan kansa ne to in kuma a kan kan kanka ne ba za ka taɓa ci gaba ba ci gaba to amma inda za ka yi riko da addini duk wannan sirrin ubangiji ya maka bayani duk ya maka bayani za a gaya maka haɗarin haɗarin haɗarin haɗarin yadda makinka zai zo maka ta kowace fiska yadda zai zo maka ta kowace fiska amma in ka ɗauka cewa waɗanda suka fi kowa cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sabansa munafukai ne da su ake komai to wannan na ɗaya daga cikin sifa sifa ta yahudawa idan ana so a zo muku za a zo muku da irin abin da ake zuwa muku akwai wani abu da Allah ya ba da labari na sharrin su a suratul bakara yahudawa sun jima a garin madina suna da manyan ƙabilu guda uku akwai banu kainuka akwai banu nabir akwai banu ƙwarisa waɗannan duka ƙabilu ne na yahudawa to a garin madina suna tare da waɗansu ƙabilu na larabawa guda biyu aus da kazraj aus da kazraj sun jima kafin zuwan musulunci akwai yaƙe-yaƙe mai tsanani a tsakaninsu su kuma waɗannan yahudawa da suke tare da su to akwai tsama a tsakanin waɗannan ƙabilun yahudawa to amma a cikin littafin a taura Allah ya musu doka kar wani ya taɓa wani ɗan uwansa kamar muni ai a musulunci ba an ce al-muslim akul muslim ba musulmi ɗan uwan musulmi bai zalintarsa bai lobe dan uwansa bai cutarsa baya baya mishi illa to an yi doka kar wani daga cikin su bai hude ya zama sanadiyar cutuwar dan kar ya yake shi kar ya kar ya zalunce shi akan dukiyarsa kar ya fidda shi daga gidansa Allah ya ce wa in akarna misaqakum la tasfikuna dima'akum la tasfikuna dima'akum أولادكم وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وأنتم تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون الله يتي وإذ أكرنا ميثاقكم الله يتي كتنا مرك على كورنكم من يرجيجين يدكم لا تسفكون دماءكم بذاك زبد جنين إن أونكم wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma ba za ku fidda kanku ma'ana daga cikin gidajensu ba ma'ana ba za ku ta da wata rigimar da za ku tilasta ma yan uwanku gudun hijira su bar gidajensu ba sun ma'akarartum Allah yake kuka yadda kuka amince da wannan alkawarin wa antum shahadun kuna masu shaida Allah ke sun antum haƙula'i sai gashi kuɗin nan yahudu waɗanda muka yi wancan alkawari da ku tattuluna an kuna yaƙar junanku wata kurjuna fariƙan minkum min diyarihim kuna cire wani sashi naku daga cikin gidajensu ta na alaihim bil ismi wal Allah yake kuna taimake keniya akan saba ma Allah da ta'addanci wa in ya'tukum usara tufaduhum idan mu suka zo muku daga cikin yan uwanku sai ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikrajuhum bayan kuma ku fidda su din haramun ne an haramta muku jama'a mun fahimta idan rigima ta tashi yaƙi ya tashi tsakanin aus da kasraj to sai banu kainuka da banu nazir dama masu suna da kawance da kasraj banu kuraiza suna kawance da aus kun gane magana ina so ku fahimta abin da kyau su waɗannan yahudawa ƙabilu guda uku ne larabawa waɗannan ƙabilu guda biyu ne to su larabawan akwai yaƙe-yaƙe da fitina a tsakaninsu waɗancan yahudawa su kuma akwai tsama a tsakaninsu to an hana su su yi fito na fito su yaƙi junansu domin a koda yaushe sashi na so ya danna sashi to sai suka fake da faɗan waɗannan larabawa waɗannan sai suka yi ƙawance da wannan ɓangaren waɗannan sai suka yi ƙawance da wannan ɓangaren jama'a kun fahimta banu kainuka da banu nadir sai suka yi ƙawance da kazrat banu quraiza sai suka yi ƙawance da aus to idan fada ya tashi tsakanin aus da kazrat wayannan sai su shiga fadan ba za su sai kawayensu ba to amma ba manufansu waɗannan ba manufansu waɗancan ƴan uwansu suke so su karya kaga direct ba su yi fada da ƴan uwansu ba indirect ba sun yake su saboda haka idan aka yi shiri sai a je a yi lugu-lugu da wancan bangaren na yahudun to idan kuma yaƙi ya lafa waɗannan sun kama bayi waɗannan sun kama bayi ba an kama kamammun yaƙi ba kenan to sai ayya hadda ya kuma uwanmu a ciki sai su cire kuɗi ya su fanso ƴan uwansu da aka kama bayan kuma dama shirin su don su far musu ne jama'a mun fahimta ai mun sha a muku duk waɗannan fitintunu da kuke ganin sun gagara ce sun gagara cinyewa wallahi akwai hannun mutanen nan a ciki akwai waɗannan makamai da ake wannan mugun fada da su a najeriya ake yin su idan rigimar ta yi tsami kuka ji jiki sai a kawo muku katifa da abinci a zo a raba mu amma kuma ba a bar kawo makamai ma waɗanda za su yake ku ba jama'a mun fahimta duk daƙiƙancin ka sai ka yadda waɗannan fitintunu akwai waɗansu behind wannan faɗace-faɗace to yadda kake kasa abinci yadda kasan kake kasa kayan trader yadda kasan kake bude shagon ka kai kasuwa yana daga cikin hanyar sana'ar yahudu ta da fitintunu da yaƙe-yaƙe a duniya wannan tsohon tarihi alkur'ani ya yi magana a kashi zub da jilin bayan Allah yana daga cikin yana daga cikin polisinsu yana daga cikin harkarsu ta ci gaba da kuma danne bayan Allah tayar da rigingimu a duniya afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير حق بغير الحق ذلك بما أتوا وكانوا يعتدون إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الله جماعة مفهمين wannan shine su mutanen mu abinda ba su fahimta shine su ba su iya gane makiyinsu zai iya zuwa musu ta ɓangaren kyautatawa ya far musu to dukkan irin waɗannan nasoti abinda suke nuna maka shine in za ka yi hulɗa da su ai an ba da dama ku yi hulɗan ku a rayuwa in za ku yi hulɗa da su amma dai ai kana faɗake ko kana faɗake kana faɗaki akan addininka kana faɗaki kana faɗaki akan hadarin su da karanta a cikin alkur'ani da sunna wannan zai sa ka yi mu'amala da su ala basira Allah ya mu dace Allah ya ce wa idza ja'uku idan sun zo muku qalu amanna sai su ce mun yi imani wa qad dakalu bil kufri alhalin lokacin da za su shigo gunku sun shigo da kafircin su wa hum qad kharaju bi Allah ce kuma da za su fita ma da kafircin su suka fita ma'ana ba su canza ba ai ya taba faruwa ana tsammani yake cewa Allah ya Allah Yahud Allah Yahudan دخلوا على على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي وترانا يهوداوا sun zo ganawa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka nemi izini annabi sai ce a musu iso su shigo aka musu izini suka shigo suna shigowa faƙadu assalamu alaik sai suka ce ma annabi assalamu alaik halaka da ɗaiɗaita da lalacewa ya tabbata a kanka wajen ba su kai fakadan nabi sallallahu alaihi wa sallam wa alaikum annabi sai ce abinda kuka faɗan ya koma kanku ya ji ko bai ji ba na aisha to ta ji fakalat sai ta ce assamu alaikum wa la'anatullahi wa gababuhu ya ikwan alkira da tawal khanazir ta ce halaka da ɗaiɗai cewa la'anar Allah fushin Allah ya tabbata a kanku ya ku ‘yan uwan aladu da birrai annabi ya ce mahalar ya aisha annabi ya ce na aisha a rage wuta a rage wuta jama'a mun fahimta? kaga wajen shi suka zo suka zage shi wanda ya zagi annabi kai da kake son annabin zai barka ai sai dai ya fahimci annabin ba damuwan ka bane to nan kuma ka zama dan uwan shi shine hayyauka bi malamin hayyuka bi Allah kace kace haka suke zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين الله يتكون بيهودا وانا يحرفون الكلمة عن مواضعه سنة حرف كلمة من الله أقرابا إذن الله يتي أي قدر sai su juya su ce ma'anansa a yi arewa idan yace a zauna sai su juyar da ma'anarsa ya koma a tsaguna yi harrifunar kalima an wa ya ƙulu na sami'ina wa asaina sukan ce ma'annabi mun ji ba damu bi ba wasma sai su ce mishi ɗan saurara mana za mu yi magana gairar musulmai sai su ce Allah ya shafe basirarka shi ma'anar gairar musulmai wa ra'ina ra'ina lafazi ce a larabce lafazi mai kyau min al shi ne dan saurara zan yi bayani ka fahimce ni amma da ibraniyanci malamai suka ce ma'anansa ne ar-ru'una ƙiƙi to kaga kalmar tana ɗaukan ma'ana biyu a larabci ga ma'ananta a ibraniyanci ga ma'ananta to in da su ma allai magana cikin shara'ina saurare mu ji mu alhalin waccar suke nufi na zagi da walakanci Allah sai yi doka yake ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina amma daina cewa ra'ina ne wa qulun zurna wasma'u ku ce dakata mana jinkirta mana a saurare wadda suka ma annabi irin wannan kai da su barka to nan gaba kaɗan za ku ji Allah ba sai da suka zage shi bai bude Allah ma sai da suka zage shi Allah ce wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah shine mafi sani game da abin da suke boyewa tara kasiran minhum Allah yake zaka ga da yawa daga cikin su yusari'una fil ithmi wal udwan suna gaugawa Allah yake wajen saba ma Allah da kuma ketar iyaka akan bayin Allah a bisa ta'addanci jama'a muna ji wa tara kasiran minhum Allah yake zaka ga da yawa daga cikin su yusari'una fil ithmi suna gaugawa rige cikin saba na Allah wal budwan da wuce gona da ke wa aklihim surut da cin da sabon cin haram duk waɗannan suna daga cikin tarbiyyar da suke ba ma duniya jama'a mun fahimta wannan ɗabi'a ce to yana daga cikin abinda ake so kowa ya wayi gari a ciki shine ya zam ya tsunduma a cikin saba na Allah duk hanya in dai ta sabon Allah ne sai an sauƙaƙe muku ita in dai hanyar da za ta taɓa masu wani ya sa gona na ismi in dai saɓon Allah ne to su a ciki suke har wuya Allah ya ce da yawansu suna gaugawa Allah ya ce cikin saba ma Allah wal udwan da kuma ƙetare iyaka akan bayan Allah to rashin wayewa da rashin fahimtar addini ya sa al'ummar mu suka fada cikin tarkon irin waɗannan mutane yau kai da kake faɗan irin waɗannan bayanan ma sai ake ma kallon baka haka ne kallon baka waye ba ne rashin wayewa ne da yake kawo maka to wayewa kuma ai shine riko da addini idan mutum ya rike addini ya fahimci addini akwai wanda ya isa ya ce mishi bai waye ba ba zai yiwu ba wa aklihim so da cin haram ɗaya daga cikin tarbiyyar da suke ma duniya shine tsunduma kowa a harkar cin haram eh, a matsayi can sai a buɗe can shi kenan wasa-wasa sai kaga al'umma a harkar haram har wuya to daga lokacin da kuka tsunduma a harkan haram kuma ƙarya ne ku kai tudun mun tsira ƙarya ne cin haram kwata-kwata shi kaɗansa yakan hana kowace al'umma ci gaba yakan hana kowace al'umma ci gaba saboda ka sabon Allah an buɗe kofofinsa yadda kowa zai iya shiga ta'addanci akan bayin Allah an bude ƙofofinsa ta yadda kowa zai iya shiga cin haramun an bude ƙofofinsa ta kowace hanya yadda za a tsunduma bayan Allah a cikin Allah ya ce labi isa makanu ya sinawon ya munana Allah ya ce abinda suke aikata na? labi isa makanu ya amalu Allah ya ce ya munana abinda suke aikata to ashe kai musulmi kai musulmi kai musulmi kullum ka zan kana da basira bisa abin da ubangijinka ya dora ka akai na shirya? wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima Allah yace abinda ubangiji ke nufi da ku shine ya datar da ku da shari'a ku daina sabon Allah ku tuba kuma ya karbi tuban ku wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati su kuma waɗanda suke bibiyan sha'awe-sha'awe da son zuciya mai suke nufi an tamilu mailan azima ku karkata karkacewa mai girma ku lalace ku lalace ku lalace ku lalace Allah ke abinda suke nufi da kuke Allah ya samu dace Allah ya ce wa tara kaseeran minhum yusari'una fil ithmi wal ne, wa aklihim sud labin sama kanu ya amalu sai Allah ya ce laula yanhahum rabbaniyun karanta mana arwa laula yanhahum rabbaniyun wal ahbaru an qawlihim la hikma wa aklihim as Laula yan ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار الله يتو دمي جتاونسو da shugabanninsu da malamansu Allah yace ba su hane su ba an ƙaulihimul isma a akan wayannan maganganu na sabon Allah wa aklihimus so da cin haram da suke yi mai sa suka zura musu yi dama malamai suka ce ulul amri ya haɗa da shugabanni da malamai shi malami zai yi hani bisa hakkin alkur'ani da sunna abu kaza ba kyau Allah ya hana annabinsa ya hana shugabanni za su hana da ƙarfin iko to anan ake samun magance barna Allah ya to me ba su hane su ba daga waɗannan miyagun maganganu da suke yi wa aklihim sud da kuma cin wannan haram da suke yi to idan aka samu su ma sun fada ciki ina al'umma ta lalace kenan ta lalace kenan Allah yake labi sama kanu yasnawu ya munana matuka abinda suke aikatawa Allah ya tsare saboda kana ɗaya daga cikin aiki da ubangiji ya tsora ma kowa daga cikinmu shine umarni da alkhairi da hannu da mummuna man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyar shi. duk wanda ya ga mummunan abu annabi ya ce ya yi inkarinsa da hannunsa idan ba zai iya ba ba shi da iko ba shi da fawa annabi ya ce to ya yi bayani mafi raunin imani annabi ya ce shi ne ya ke shi a zuciya saboda ka umarni da alkhairi hani da mummunan aiki aiki ne da aka dora ma kowa a cikin al'umma duk lokacin da kaga daidai ka yi kira zuwa ga daidai duk lokacin da kaga ba daidai ba to ka yi magana abin ba daidai ba ne. ku daina cewa nasiha ko wa'azi wa mutane sai malamai ne dace wani abun ya dace a cikin anguwa gashi nan ka tashi ka yi magana akai ba lalle sai ka jawo ayoyi da hadisai ba akwai abin da ya kamata akwai abin da bai kamata ya kamata mu gyara harkokin makwabtakan ya kamata mu gyara al'amarin 'ya'yanmu. ya kamata mu yi kaza in kaga wani abu ba daidai ba ka tashi ka yi magana a wannan abun a gyara shi kowa kuma zai yi ne gwargwadon abin da Allah ya bashi na ilimi ko aya ɗaya ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ka isar ko aya ɗaya ne ka isar ballighu anni walau aya idan kaga abin da ya kamata a gyara ai gyara hani da mummunan aiki umarni da alkairi hana mummunan aiki yana daga cikin abin da ke tseratar da al'umma yana daga cikin abin da ke tseratar da al'umma saboda ka mu tashi duk abin da ba daidai ba ne ba mu tashi mu yaƙi abin abin da yake daidai ne mu danni zukatanmu mu tsayu akan shi za mu samu taimakon Allah amma inda aka kau da kai ga barin barna aka kau da kai ga barin umarni da alkhairi to al'umma gaba ɗaya game ta Allah yake da karkanci الله يسامو samu dace الله sai وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أوحينا إليك من ربك فبنيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا بأطفأها الله Me ka auna Allah ya ce Yahudu, Yahudawa suka ce yadullaki mag lula, bi ma'ana maka buɗa, suka ce Allah baƙi mana waje. Yahudu, Yahudawa suka ce yadullaki mag lula, hannun Allah na daɗɗe ne, baya ya alƙaƴi, ba ba Allah ya ce wala taji al yadaka maglulatan ila unukika ba kar ka sanya hannunka ka nade ka dora akan kafadanka ma'ana kar ka zan marowaci suka ce to Allah marowaci bai hudi bai hudi shine Allah ya ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء لغير حق ونقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق الله يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء Allah ya ce hakika Allah ya ji maganganun mutanen nan da suke cewa Allah fakiri ne mu ne mawadata sanattu ma kalu Allah yake za mu rubuta abin da suka faɗa wa katlihimul anbiya a bigayar haƙƙin da kashe annabawa da suka yi babu gaira babu dalili suka ce Allah faƙiri, a nan suka ce Allah marowaci Allah ya ce bal gullat aidihim Allah ya su ne aka naɗe hannayensu ma'ana su ne marowata waɗanda ba su so cin ma'arkai ba su so bayin Allah su riski alkai malam usaimin ya ce ba wata shaida da za ka samu mafi tsada kamar allah ya bada shaida to allah sai ce gullat aidiji su ne aka naɗe hannunsu ga barin alkhairi shi fa ba yahude shi fa ba yahude babu yadda za a yi ya saka naira ɗari don ya taimake ka sai in zai samu ɗari biyu wannan ko ke da ko karfe da haka in ka ga ya sa dubu to ya ga inda dubu biyu zai kai ne watakila za ka ga na banza za ka ci gullak aidihim Allah ce an naɗe hannayensu ga barin alkhairi an naɗe hannayensu ga barin alkhairi laisa alaina fil ummiyina sabilu ka'idar su shine duk dukiyar da suka ci ko nawaye suka ce ba halatacciya am lahum nasibun min al-mulki am lahum nasibun min al-mulki fa idhan la yu'tuna an-nasa am lahum nasibun min al-mulki Allah yace ko dai wani yanki na mulki a hannun su yake ayi kar ayi Allah yace kuna jin a su yake fa idan Allah yace inda a hannun su yake la yu'tuna nasa nakira Allah yace ko dan wannan digon bayan dabinon Allah yace ba da su ba ko ba in su suke da dama jama'a mun fahimta a su muku wani abu wai na banza a sai dai a tafi duk harkar da za ka yi da su duk talaucinku da lalacewanku sai dai su tafi Allah ke gullan ainihi wa lu'inu Allah an sai su bima qalu saboda wannan abin da suka faɗa bal yadahu marsudatan Allah ya ce a'a hannayen Allah biyu ne kuma fitaddu ne suna ba da alkai su hannu ɗaya suka ce nan ma malamai suka ce na ƙasa Allah ne Allah ya ce bal yadahu marsudatan hannayen Allah biyu ne kuma yunfi ku kai sai sha, Allah na ciyarwa yadda yake so yana ciyarwa ko ba ya ciyarwa kai ka dubi taron mun nan a ce kowa ya karya ya ci abincin rana ya ci na dare ai ka san akwai Allah ku kai kaifa sha yana ciyarwa yadda yake so to sun ce Allah maruwaci ne in Allah na ruwa akwai wanda zai rayu Allah yace wala na kasiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra Allah ce tabbas zai kara madewa daga cikin su wannan abun da aka saukar maka daga ubangijin kan dagawa wuce gona da iri da kafirci ma'ana wannan alqur'ani da sunna da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce su zai kara musu nitsewa ne a cikin dagawa da kuma kafirci saboda duk ayar da ta sauka da su karyata ta da su mata isgili to gwargwadon kuma izgilin gwargwadon nutsun su a cikin kafirci wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa Allah yace wa alqaina bainahum al-adawata wal baghdha'a ila yawm qiyamah Allah yace mun jefa gaba da kiyayya da adawa a tsakaninsu har ranar qiyamah Allah ya su zauna lafiya ba zaman lafiya ai in kana so ka gane mutanen nan ba su da rahama ba su da rahama yadda ƙur'ani ya ce haka suke kaga abin da yake faruwa a gaza kaga rashin imani a kan yara rashin imani ta kowace fiska wa alƙina bainakumul adawata wal bagda'a ila yawmil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah Allah ke duk lokacin da suka kunna wata wutar yaki sai Allah ya kashe ta kai kana ganin irin kasashen mun nan da muke zaune har yanzu ba Allah ne ke kashe wutar da suke kunnawa ba Allah ne ke kashe wutar da suke kunnawa kankanin abu ne da su zo su yi nazari a kanku in sun kalli majalisin suka ga majalisin sai su yi hasashe daga nan zuwa shekara 20 zai iya zama abu kaza to shikenan sai a san wata rikima da za a kunna muku shikenan magana ya gari ku da kanku za ku cinna mu wajen wuta shikenan ya wuce ya wuce kullama auqadu na lil harbi atfa Allah to Allah ya yi alƙawarin shi addini fir ba wanda yake sai gabayan sa ka ga musulunci na amma in ba don tsarewa na Allah ba ai da abin ba haka yake ba ai da abin ba haka yake ba Allah ya ce kullaman asahu naran lil harbi asaha shi yasa mafita gare mu mu tsaya mu yi riko da addini ne mafita mu tsaya mu yi riko da addini za mu samu taimakon Allah za mu samu galaba za mu samu rinjaye amma in muka tsaya akan mu ba za su kai mu Allah ya ce wai tsauna fil ardi fasadan Allah ce suna mugun yada ɓarna a bayan kasa wallahu la yuhibbul mufsidin Allah bai son mabarnata da suke yada ɓarna a bayan kasa to jama'a sai mu kwana anan sai kuma sati mai zuwa sai mu zo mu dora subhanallahi na